Labaran kenan a halin yanzu kashirmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Fina-finan Hausa sun dade suna shan suka akan abubuwa da dama tun farkon fitowar su zuwa yau ko da yake a hankali abubuwa na sauyawa musamman ta yadda suke gogayya da 'yan kudu wajen amfani da kayan zamani tare da ƙara ƙwarewa akan ayyukansu na gudanar da wasan kwaikwayo sai dai kuma har yanzu ba a daina cewa suna bata tarbiyya ba duk da gudunmawar da fim ta bada wajen nishadantarwa da koyar da al'adu da addini a ciki da wajen Najeriya a cewar dattijan jarumi Isa Bello kamar yadda za ku ji a shirinmu na yau. A wani bangaren kuma mun leka yanar gizo kamar yadda kuka san jaruman Kannywood da Nollywood sun mai da al'amuran su kan yanar gizo domin tun a farkon wannan makon ake ta cece ku ce akan zancen matsalar da ke tsakanin jarumi Adam A Zango da Ummi Rahab wacce ake wa lakabi da autar Zango. akwai kuma zancen kamen da 'yan hisba suka yi wa jaruma sadiya haruna abin da haifar da cici kuce bayan da jaruma Umar shehu ta jefi hukumar hisba da maganganu marasa daɗi. madalla ga dai isa bello ja da bayanin sa inda yake kalubalantan zancen hausa fim na bata tarbiyya a cewarsa sai ma dai su gyara su kuma faɗakar kamar yadda za ku ji magana ta gaskiya duk wanda yake cewa fim yana bata al'ada shin meye al'adar wace al'ada ce ake batawa ya kamata mutane su fito da abu dalla-dalla ai fim gyaran al'ada yayi ko ba komi idan kana kallon fim a wata ƙasa kana kallon bahaushe ne ba kana kallon fim ba ne saboda babu wani al'ada da aka fito da ita zaharatar irin ta 'yan fim ɗin hausa wanda kuma muka kare mutuncin al'ada muka kare mutuncin addini saboda babu wani mutumin da zai ga uwarsa da ce ake cana uwarsa ce a fim ta faɗi bai kama ta ya ɗaga ta ba saboda gudun kar a ce ya kama mata wani matarsa za ta faɗi bai kama ta ya ɗaga ta ba bai yasta za ta faɗi bai kama ta ya ɗaga ta ba babu yadda za a yi waye gari a ce a kone fim a duniya wanda muna, muna kaucewa abin da yara bai kamata su gani ba irin mu wanda ba za mu faɗi kalma wadda babu kunya a cikinta ba wanda mun san yara da mata suna kallo kuma ba za mu yi wani aiki wanda babu kunya a cikinsa ba saboda mun san mata da yara suna kallo babu wani fim a duniya kakab duk duniya da wanda muka yadda mata da yara ne ma muke yi wa in kika ɗauki fim tsuransa tsuransa mafiya yawa masu kula shi ko masu kallonsa mata da yara ne suke kallo saboda haka duk abin da zai kaucewa mutuntaka ta fim muna kauce masa wannan hakikanin gaskiyar lamari mutane ne suke kallon yan fin su a baibai saboda ba su suke yi ba duk sana'a da kai ba kai kake yin ta ba in ba kai kai ta ba to bata da kyau babu wata sana'a a Najeriya da aka kafa mata censorship board wai ba wai censorship board ta Kano ba federal gamma akwai censorship board wanda yake tun da aka fara fim tun kafin ma fim ya yawaita tun lokacin yarabawa da inyamurai suke yin fim akwai sansa board da suke zuwa sai sansarar fim ɗinsu kun san abin da ake kallo a sansa board na, Najeriya na farko shin fim din nan da ka yi ya wa wasu mutane al'adarsu ko cin mutuncinsu fim din nan da ka yi ya taɓa gwamnati fim ɗin nan da kai ya taɓa mutuncin wani addini fim ɗin nan da kai ya taɓa mutuncin wata ƙabila fim ɗin nan da kai zai iya zai iya nunuwa babu rashin kunyar da bai kamata a gani ba daga nan mu kuma sai muka kafa censorship board a nan jihar Kano wadda muke yin ta ita kuma shin fim ɗin nan ya dace ma da addini akwai abin da addini ya hana babu shan giya babu zagi ba bakar magana babu kama mace ba kwanciya da mace babu wata abubuwa wanda yake na tsiraici wanda za ka nuna mun yi kokari mun kare shi duk abin da zai taɓa wata kabila addini shi ma mun sake bibiya irin yadda federal censorship board take yi mata suna mu wani yankin in har an yi matukan mu su zage zage mu mu rike kima darajar mu mu daina zinta mutuncin mu dan hawaye gari wata rana ba wani mai iya kushe mu mu rike kamalar mu daraja mutuncin mu To madalla kamar da ja ji gabatarwa game da rikicin da ke kai komo a yanar gizo ya sa na nemi jin ta bakin shugaban jaruman wannan masana'anta ta kaniwood wato Alasan Kwalli musamman ma akan zancen da yi na cewa Umma Shehu da Sadiya Haruna ba 'yan ba ne alhalin muna ganin su a fina-finai to ko hakan na da nasaba da laifin da suka yi ga dai abin da yake cewa. a bambancin wanda yake kanewood mu a yanzu da wanda baya kanewood dukkanin mutumin da eh, yake da registration na girls mu ya ma'ana ko dai mu ta jarumai ko ta directors ko ta producers ko ta mawaka da makamantansu kuma yake da ah, registration ah, na hukumar tace fina-finai ta kano mu a jihar kano to wannan shine mutumin da ko ita ce mutumin da muke ganin cikakkiyar yar wannan masana'anta wacce idan wani abu ya taso mata za mu tsaya tsayin daka wajen ƙoƙarin kariya a gare ta ko a gare shi wanda kuma ba shi da wannan ƙa'idojin lillahi wa rasulihi gaskiya ba ma ɗaukan shi a matsayin halattacce muna ɗaukan mutum a matsayin wanda yake sana'ar illegal ma'ana yake yin ta ba bisa doron doka ba to irin wannan dan bambancin kenan duk da muna fuskantar kalubale na rashin samun haɗin kai musamman daga wajen wasu daga cikinmu da ganin cewar su suna ganin kamar sun fi karfin doka a ko ba za su bi uh, hukuma ba ko kuma ba za su bi abin da ya shafi harkar kungiya ba amma sau da yawa wasu matsalolin sukan taso musu kuma idan sun taso musu a nan suke iya gane amfanin kungiya suke kuma iya gane amfanin hukuma a kinga kamar ita umma shehu ai tana fim gidan badamasi a misali amma wannan fim da take yi ba ta da yanci da ikon da za ta iya shigowa jihar kano ta yi fim ko kuma a ce in ta yi fim din za a iya kawo shi jihar kano ya samu shaidar fitarwa daga hukumar tace fina-finai ah, ba don kuma saboda bata ta cika wannan ka'idojin da ake magana ba amma duk da rashin wannan abubuwan shine abin da ke gaya miki cewar muna samun matsala daga wasu daga cikin cikinmu ah, mun mai la'akari kusan a shekara biyun nan duk mutum da ya ja mana matsala a cikin wannan masana'antar ko namiji ko mace mafiya yawa wasu irin wanda suka kin wannan dokokin ne shi yasa suke ah, sakin layi suke ja mana surutai kuma muna nan muna ta kokarin yadda za mu yi maganin wannan abin har ila yau jarumin ya ci gaba da bayyana matsayin sadiya haruna a cikin wannan masana'anta sadiya haruna dama can lekowa ta yi a lokacin ba mu kai ga irin wannan tsare-tsaren ba kamar kimanin shekara hudu baya kenan ko uku ta dan fito a wani fim da aka je yi a Legas na Hausa da aka dan sa ta a ciki kuma sai ta shi ta shigo cikin wannan masana'anta to kuma bata ma samu ta shigo din ba har wannan tsare-tsare suka fito wanda kuma ba mata da wani tsari akan irin wannan abubuwan kuma har muka iya gane cewar wannan ba irin mutanen da muke da bukatar su shigo mana cikin masana'anta bane ba ta tafi take yin sabgoginta wanda ita da kanta ta faɗa cewar ita ba 'yar masana'antar Kannywood ba ce ba. To me zaka ce akan matsalar jarumi adam e zango da jaruma umira hab wanda wani dan gwagwarmaya ya rubuta wa hukumar nafti wasiƙa akan ciwon su shigo lamarin abin da ya kamata kuma a ce kungiyarka ko kuma ofishinka ne take bincike akan lamarin gaskiya ne hajiya shi irin wannan abin dama ai kullum muna faɗa cewar ya kamata mutum ya rika la'akari da cewar shi wani addini yake a irin sana'arsa sannan kuma daga ina ya fito to irin wannan abubuwan ne wasu yaran gaskiya ba kasabe suke ci gaba da duba ba maganar shi kuma a adamu da ita wannan yarinya ummi mu kawai kukan da muka yi shine tunda ba haka kawai zai je ɗauko ta ba zama muka yi a matsayin mu na shugabanni muka mika masa ita a matsayin ya rene ta kamata yi da ta fara bashi eh, matsala kai tsaye sai ya dawo ya nemi uwar kungiya sai ya da mana da ita cewar wannan yarinyar kungiyar yanzu tana bashi problem saboda haka shi ba zai iya ba shikenan sai mu karɓe ta mu kuma sai mu ga yaya kamata a yi in kuma da wata matsala ne wacce za ta gyaru sai mu gyara gaskiya tsakani da Allah ba ma shi ba da yawa yawan wasu daga cikin yaran nan namu su suna jin cewar sun isa matsayin su ya kai su iya ɗaukar gabaran matsalar su to amma sai daga baya za ka gane cewar karancin wayewa da gogewa da ma karancin ilimi na zamani ko na addini yana taba su domin irin wannan matsalar abubuwan su suke jawa suke fada suke jefa kansu cikin irin wannan abubuwa amma dai bisa ga irin yanayin jagorancin da muke muna ta kokarin ganin cewar mun dakatar da faruwar irin wannan abubuwa kawai abu ne dai mu bayan da zamu kamar yadda kika faɗa A abubuwa sun riga sun tabarbare sun lalace kuma gaskiya ba ma a ganin irin kokarin da muke yi illa iyaka kawai mu a matsayin mu na wanda muka kirkiri wannan sana'a ko mun ki ko mun so sunan mu ba zai goge daga cikin ta ba wannan abin muke kallo muna gudun abin da zamu je Allah ya mana tambayar da ba za mu iya bada ansa ba amma dai Allah ya sani muna sauke nauyi kuma muna gaya musu cewar kowa ya tanada abin da ranar da ya faɗi ya mutu zai gaya wa Allah akan wannan sana'a tamu ta shirya fina-finai da muke yi to da ke jaruma fatisulu na cikin jaruman da suka yi maganganu na mai da martani kan zancen da umma shehu ta yi ga hukumar Hisba, bayan sun kama sadiya haruna ya sa muka nemi jin ta bakinta sai ta ce ita dai umma shehu ta yi barin zance wanda kuma na san a ƙarshe da na sani ne zai biyo bayan shi ko kuma ƙila ma tana kan yi yanzu social media dai ya riga ya zama abin da ya zama saboda kowa zai zo ya buɗe baki ya faɗi da abin da yake so a social media kenan wani yana zuwa ya dawo wani kuma baya zuwa ya dawo amma akwai kamar rashin wa'inda ba sa gaya wa mutum gaskiya wa'inda kake tare da su kenan ba sa gaya wa mutum gaskiya saboda kamar na umma shehun nan da a ce misali ta samu wa'inda suke gaya mata gaskiya da ba za ta yi wannan abin da ta yi ba ita ma sadiya haruna wa'inda take tare da su ba sa gaya mata gaskiya kullum tunzura ta suke yi kuma da tana ganin cewa abin da take yi kamar wayewa ce so ina ji kafin wannan abin ma ya faru da sadiya haruna ina ji ni na fara yin magana a social media akan ta dine mana yaban annabi muhammadu manzan allah sallallahu alaihi wasallam tsirara ni na fara ina ji mun kai dan abin ma sai da iso izame mana kamar dan hatsaniya ma tsakanina da ita sai na zo na rabu da ita daga baya da mutane aka ta yi min magana in rabu da ita in rabu da ita to annabi ba abun wasa ba ne kasuwancin ne gaba ɗaya ya koma kan midiya shi sa kowa yake yin abin da ransa yake so amma misali kamar yadda aka fara wannan hukuncin a midiya ina fatan ubangiji allah isa ya ɗore a ci gaba da yi idan ana yin wannan hukuncin kamar yadda aka yi masadiya haruna yanzu ita kanta ita ma umma shehu ita ma a hukunta ta to ina tunanin zai zama izina ga 'yan baya za ki ga kowa yana iya bakinsa yanzu a midiya. Ana tunanin ko akwai rashin jituwa ne tsakanin ki da ita jaruma umar Shehu shi sa kika yi wa'annan maganganun da kika yi me zaki ce akai? Ni dai umar Shehu babu komai tsakanina da hasali ma ni dai tsakani na da ita mutuntawa ne amma abin da ta yi ya yi min ciwo abin da bai faru ba bai kamata a ce ki fito duniya ki faɗe shi ba don na san ƙarya take yi ƙarya take yi wa 'yan hizba umma shehu ba gaskiya ba ne. Ta Allah kyauta daga ƙarshe shugaban jarumai ya ƙara da jan hankali inda yake cewa. Ni tsokaci na bai wuce jan hankali ga abokan sana'a ta ba musamman mazanmu da matanmu waɗanda suke da karanci na ilimin addini da su wajabta kansu wajen sanin addinin su ko babu komai zai taimake su saboda na lura sun fi damuwa da tabbatuwa da samun ilimin zamani akan na addini kusan kowanne daga cikin ilimin nan amfanin sa daban kuma dukkanin ilimukan nan suna da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam akwai buƙatar mu tashi tsaye wajen samun ingantaccen ilimin addini da na zamani saboda zai taimaka mana sannan ya kamata duk lokacin da aka zo aka ce fito ki sana'a ko fito ka yi wannan sana'a kai ko ma menene to mutum ya kamata ya rika tunanin cewa bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwar kuma Allah fa dole sai an tambaye ka abubuwan da ka gudanar a zaman ka cikin wannan duniya to ina wa mutumin da za a tambaye shi ya rasa sanin me zai ce sannan su takaita tunanin su na cewa dole sai mutum ya yi kuɗi sai na hau babban mota sai na sa sutura mai tsada sai na shiga gida mai tsada wannan ba, ba tunani ba ne ba mai kyau ka bar wa Allah lamarinsa in Allah ya so ya ɗaukaka ka in Allah ya ga dama kuma ya ajiye ka yanda yake so saboda haka su daina damun kansu domin wani lokacin tunanin sai na zama kaza tunanin sai na samu kaza shi yake jefa yaran nan namu a cikin fitintunin wannan zamanin a zo ana da na sani daga karshe kuma ina daɗa kira ga al'umma da cewar su sani cewar ba fa duka aka taru aka zama ɗaya ba ko babu komai a cikin mu akwai mutanen da ya kamata a yi ci gaba da sa musu albarka kuma a rika ƙarfafa mana gwiwa wajen ganin cewar wasu daga cikin mu suna iya bakin kokarin su ganin abubuwan nan sun tafi a tsaftace kada su rika a rika mana kuɗin goro idan mutum ɗaya ya yi abu ko idan mace ɗaya kwaya ɗaya ta yi abu a rika cewa ai da haka suke ai da haka suke wannan ya kamata al'umma mu rage irin wannan abin duk da dai al'umma ce tamu bakin mu ga baki ɗaya ba shi da linzami a dangane da sha'anin rayuwarmu tsakaninmu da abokan zama da tsakaninmu da shugabanninmu Allah ubangiji ya daidaita mu Allah ya kare mu bayan kammala wannan shirin ne na samu labarin Sadiya Haruna ta fito ta ba da hakuri akan laifin da hukumar Hizba ke tuhumar ta da shi tare da ba da umarnin komawa Islamiyya yawwa salamu alaikum eh salamu alaikum sallamar musulunci mukayyim masanya eh, salamu alaikum sallamar musulunci mukai yi musanya ba aboki na ya rayuwa ya aka sha fama da ɗawainiya ya so ma ya Abba! ya an kai fama da masoya ina magana amma gani nake fuskarta da damuwa faɗa mini menene yan zuciya ta karta yi zargiya zaman da makai na jiya rabu na san ba ta da damuwa ka tana mini labar To Madalla a Nollywood kuwa babban jarumi Jim Ike ya kai wa jarumi Uche Madugu ziyara har ɗakin hotel ɗin da ya sauka a lokacin da suke gabatar da wani shiri ya naushe shi inda dambe ya kaure a tsakaninsu a fili take kowa ya san jarumi jim aik na cikin manyan jaruman nollywood haka kuma yana cikin masu hannu da shuni a wannan masana'anta yayin da uce ma doge a ƙasansu yake wato jarumi ne na kusa-kusa kuma ya kasance yana yawan barin zance akan abokanan sana'arsa musamman masu hannu da shuni Kaɗan daga cikin rikicin da ya kaure kenan yayin da Jim ya ziyarci ɗakin uce a hotel suka kuma kaure da dambe. To ko me ya haifar da wannan tashin hankali? Ga dai kaɗan daga cikin zantuntuka na kusa-kusa da uce yake yawan yi akan jarumi Jim Look at my shoe, just check out my shoe. Look at my dress. If I tell you how much I get, I buy this cloth. Look at me, just look at me. I don't even understand why they ever put me for best dress for Nollywood or for Nigeria. every time hush puppy every time kubana every time jimai ina know wetin dem dey do to make their money. ku kalle ni ku kalli rigana da kyau ku kalli takalmina kar ku so ku ji su ku kalli kayan jikina ban san me yasa ba a sani a jeri mafi kyawun kwalliya a masana'antar nollywood ko a najeriya ba amma sai dai ku ji ana kiran sunan hush puppy ko kubana ko jarumi jim ike kun san me suke yi su samu kuɗinsu ba gashi an kama hush puppy ba to kwanan nan za a kama sauran musamman ma jim ike ina so a kama shi abu kaɗan za ku ga ya ɓace bat ba a gan shi ba kuma babu ɗuriyarsa amma da ya dawo sai kuɗi ko ina haba aikin me yake yi na tabbata matsafi ne in ba matsafi ba ina zai samu wannan kuɗi ku kalli irin motar da yake hawa mai tsada a ina yake samun kuɗin I'm, praying they will catch you very soon. Tell us where you, where, how you make your money. Come and tell us. They will catch you very soon. Yanzu na ji an ce baya iya shiga Amurka saboda ya damfare su. Ina nan ina addu'a a kama shi. Ba da daɗewa ba za ku ji an kama shi. Sai ya zo ya mana bayanin yadda yake samun kuɗi. Ni ina neman kuɗi na ne ta hanyar aiki tukuru. Ku kalli takalmina, kar ku so ku ji nawa na saya. Yanzu ma location zani, amma ku kalli takalmina. gaskiya mun gaji da manyan jarumai su tafi su bar mana masana'antar nan jim ke tafiya bar mana masana'antar mu ba na son matsafa ba mu san hanyar samun kuɗin su ba ai an kama hush puppy saura jim aike Cubana, you know how you make money. They don't catch us Poppy, now. They will catch, they will catch the mic very soon. To Allah ya kyauta tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri. Kuma a madadin Michael Kudisin da ya taimaka wa shirin ya zo muku tare da sashen Hausa na Radio France International ne Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri. Cutar corona ban san lokacin da na ganta ba amma na san wanda na gamu da shi. to idan na harbu da ita zan killace kaina zan kuma bayyana wa likita mutanen da na yi mu'amala da su har ila yau zan gaggauta sanar da abokan aikina da iyalaina da abokaina sanar da su cikin gaggawa zai ba su damar killace kansu da kaucewa yada ta ga wasu tabbas bayyana waɗanda suke fuskantar hadari zai taimaka wajen rage yaduwar cutar sako sanarwa kariya abu mai kyau ne a aikata su lokaci guda cutar covid-19 abu ne mai iya faruwa gaba ɗayanmu za mu ci gaba da ƙoƙari. RFI To madalla da fatan ana jin daɗin shirye-shiryen mu yanzu kuma bari mu je filin shakatawa.